This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban a shirinmu na wannan daren ranar Talata uku ga watan Nuwamba. Za ku ji cewa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari sunayen ministocin da majalisar ta tantance. To an ce wasu 'yan PDP na fishi da mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya kan batun tantance Rotimi Ameci a matsayin minista. Amma wani sanata dan PDP ya ce. Ba wani abu ba laifi ba magana ba masalasa muna tare har gobe ma. To kowace irin barazana ɗan jaridar da ya fallasa taɓar gazar luwaɗi a wata makaranta a Kano ke fuskanta? ba lalle lalle a kawo ƙarfi na. hasali ma maudu'inmu na yau shine irin haɗarin da 'yan jarida kan fuskanta a kira-kirayen da za ku yi bayan kun sha labaran duniya kamar kullum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a taƙaice yanzu kan a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wata na'urar tauraron ɗan adam ɗin sojin Amurka ta gano wani tashin tiriri da ya auku a daidai lokacin da jirgin saman Rasha ya faɗi a yankin Sinai a ƙarshen makon da ya gabata a Masar. Sai dai kuma sun ce har yanzu ba za a ce ga takamaiman abin da ya haddasa tashin wato hatsarin ba. Yayin da ake kore yiwuwar cewa wani makami mai linzami ne ya kakkaɓo jirgin wanda ya dare a sama ya kuma kashe dukkanin fasinjoji sama da ɗari biyu da ke cikinsa. sa. a makwararru a amurka sun gaya kafofin yada labarai cewa tururin da aka gani ka iya nuni da cewa akwai wani abu mummuna da ya faru a cikin jirgin sun kara da cewa ta iya yiwuwa bam ne ya tashi ko kuma injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta ko wuta ce ta tashi a cikinsa ko kuma ma faɗuwar sassan jirgin kasan ne wato jirgin ne ya haddasa tirin a yau talata kafafen yada labaran kasar turkiya sun ce hukumomi sun cafke wasu mutane 35 a wani samame da ya maida hankali kan wasu masu goyon bayan wani malami da ake zargi da yunkurin hamɓarar da gwamnatin shugaba Rajab Tayyip Erdogan. Samaman wanda aka kai shi a yankin yammacin birnin Izmir na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wasu masu kada ƙuri'a suka baiwa mafi yawan 'yan jam'iyyar AKP ta, ta Erdogan ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar da aka yi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na dogan ya ce 'yan sanda sun kai samami a wurare da dama domin cafke waɗanda ake zargi ciki har da wasu 'yan wato jami'an 'yan sanda da ke goyon bayan malamin wato malamin islaman nan da ke zaune a amurka mai suna fasula gulen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamitin majalisar dokokin birtaniya ya fitar da wani rahoto a yau talata wanda ya nuna cewa 'yan majalisun ƙasar ba za su goyi bayan faɗaɗa aikin kai hare-haren sama a siriya ba har sai gwamnatin prime minister david cameron ta amsa wasu tambayoyi kan dokar da ta ba da kare yin hakan da kuma haɗarin da ke tattare da faɗaɗa hare-haren birtaniya ta kasance cikin dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta domin kai hare-haren sama akan mayakan isis a iraki sai dai firayim minista cameron ya gaza samun goyon bayan da zai bashi damar tura da dakarun kasar zuwa wato syria kwamitin da ke lura da harkokin wajen kasar birtaniya a majalisar ya nuna mahimmancin mai da hankali kan neman mafita ga yakin na syria a siyasance yana mai cewa shigar birtaniya cikin yakin zai iya kawo cikas ga wannan yunkuri dan siyasar nan da ake zargi da taimakawa wajen ingiza mamayar da amurka ta yi wa ƙasar iraki a shekarar 2003 wato ahmad chalabi ya rasu yau talata 'yan majalisu da kafar yada labaran kasar sun ce calabi ya rasu ne a birnin bugadaza yana mai shekaru 71 yayin da yake rike da mukamin shugaban kwamitin da ke kula da kudade a majalisar dokokin kasar ya kwashe mafi yawan rayuwarsa ne a kasar birtaniya da amurka inda ya samu digiri na biyu da kuma digirin digirgir mutane da dama na alakanta zamansa a amurka da mamaye iraki da amurka ta yi wanda ya yi sanadin hamɓar da gwamnatin saddam hussein mr chalabi shine wanda ya bai wa amurka bayanin sirrin cewa iraki na da makaman ƙari dangi sai dai kuma kimarsa ta faɗi a idon mutane da dama bayan da aka gano Iraki bata wato bata da makaman labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda kuka ji shugaban majalisar dattawan najeriya abubakar bukola saraki ya miƙa ma shugaba muhammadu buhari sunayen ministocin da majalisar ta tantance wakilinmu a fadar shugaban najeriya da ke abuja umar faruk musa ya ci gaba da cewa To sai dai cece ce yana ci gaba da hayyafa a cikin ƙasa Najeriya dangane da bayanin da ya fito daga fadar gwamnati cewa akwai waɗansu ministocin da ministoci ne kawai za a ba su amma ba su da ma'aikatu da za su yi aiki kamar da aka saba. Akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnati domin in ji ƙarin bayani akan ko shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada wani matsayi ko ya ƙara haske dangane da wannan bayanan da al'umma suka sani a yanzu inda yake cewa. dai bayani da shugaban ƙasa ya yi a lokacin da ya karbi wannan rahoto daga shugaban majalisar dattijai na Najeriya, Santa Bukola Saraki, tabbas ya da cewa babu kuskure a can wannan magana da aka ce ya yi a baya. Cewa wasu a cikin ministocin nan ba za a ba su ofis ba. amma baka ganin cewa kamar wannan ya saba ko zai saba kundin tsarin mulkin kasa wanda bai ce a naɗa minista ya zama kamar papa lolo ba ya kamata a ce an ba shi aikin yi ina tabbatar maka cewa duk abin da shugaban kasa zai zai zama yana kan turba ta kan tsarin mulki na najeriya Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma ƙwararren lauya kuma masani sha'anin shari'a a Najeriya wato Profesa Awalu Ya ya yi mun ƙarin haske akan irin watakila takaddama da za a iya samu tsakanin wannan tsarin da shugaba Muhammadu Buhari zai iya gabatarwa da kuma abin da kundin tsarin mulkin Najeriya yake cewa kamar haka. A al'ada wata ministry din babba ce akan kasa aikin ta wajen kashi uku saboda haka za a iya cewa ga minista sannan kuma ga minista karamin minista kamar da aka saba ba kuma kansa ba ne farau duk akan samu wato ma'aikatu wanda suke suna da girma akan wato aikin su ba abin ma minista guda ɗaya kan raba shi za a iya naɗa minista a ce minista mai aiki a shi ofishin shugaban kasa kaga shi kenan ba ba wata ma'aikata da aka sani ko kuma minista mai mai aiki na musamman kaga an yi wannan kabiru turaki kwanaki ba abin da ya ba kenan. To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To yayin da aka miƙa sunayen ministoci ga shugaba Buhari, ana ci gaba da raɗe-raɗin cewa an samu ɓaraka a jam'iyyar pdp sanadiyar wasu abubuwan da suka faru lokacin tantance ministocin madina dauda gare ki alamun haka ya bayyana ne a lokacin da npdp suka fice daga zauren majalisar a bisa dalilan cewa su ba za su amince da rotimi cibike a meci a matsayin minista ba amma mataimakin shugaban majalisar dattawa ike ekwere madu bai bi 'ya'yan jam'iyyar pdp din ba shi kaɗai yake zaune a zauren majalisar a lokacin da 'ya'yan jam'iyyar apc masu rinjaye suka yi amfani da ƙarfin ikonsu suka amince da rotimi cibike a meci to wai wannan yana nufin cewa babu wata adawa kenan a majalisar dattawan ganin cewa ike ekweremadu ya kamata ya zama jagora ga jam'iyyar pdp amma kuma bai nuna alamun haka ba tambayar kenan da na yi wa mawa ohuwabunwa pdp daga jihar abia to ya zama president kamar senate president deputies senate president su presiding officers so by that extent ba su da party in the right sense as a presiding officer But say Bimu mu here Bimu say mu zai losing seat she as a presiding officer muna tari har da senate president muna tari da shi ba wenya ba laifi ba magana ba masalasa muna tari. har gobe ma idan akwai haduwan kai a senate me sa sai akwai haduwan kai sosai akwai haduwan kai ba damuwa amma shi ma dan APC daga jihar Kebbi Bala Ibin na Allah ya ce alamu ne na haɗin kai domin a yi wa ƙasa aiki ƙalubalanta a siyasa an yarda da shi amma kamar yadda ita demokariya ta yarda da shi shine a lokacin da aka yi bisa ga dokokin majalisa an samu lambobin senator da suka kai a kiyashin da doka ta yarda da cewa in sun zauna suna izartar da abu to abin da nake son faɗa miki shine ko da muka yi wannan abu mu wajen 47 ne a cikin majalisa ban da shi senate president kenan kuma in ana counting wannan ana counting har da shi senate president kin ga mun koma 48 majalisar da cidawa mu 109 ne saboda haka idan aka iya zartar da wannan duk da wannan kalubalanta a doka muna bisa kan ka'ida kuma an yarda da wannan abin jira a gani shine yadda majalisar dattawa za ta yi aiki akan dokar kasafin kuɗi da ake jira daga fadar shugaban ƙasa nan ba da daɗewa ba madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria a gaida madina To kamar yadda watakila kuka sani yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don karrama 'yan jarida ganin irin haɗarurrukan da aikinsu ke tattare da su. Wannan na faruwa ne kuwa a daidai lokacin da wani ɗan jaridar gidan rediyo Freedom da ke Kano mai suna Nasiru Salisu Zango wanda ya fallasa zargin ayyukan luwaɗi a makarantar kwana ta Hassan Gwarzo da ke Kanan ke fuskantar barazana. Don haka abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta tambaye shi kan wannan barazanar sai ya ce. eh gaskiya ne kuma har kwanaki biyu da suka gabata ma a makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka miƙe suka yi bayanin cewa lalle lalle a kawo karshe na a kowace take ta halarci taron kuma sai zama abokiyar aiki na ce za ma ta kawo min hoton bidiyo da na audio na wannan taro da aka yi da waɗannan kalamai to kafin nan ma mun yi wani labari ne ranar laraba to washe gari alhamis da sassafe wajen karfe shida da wasu mintuna mutane uku sun zo gidana da fara dai sun yi barazanar cewa su 'yan sanda ne sai suka ce to in har na ci gaba da tsaye musu gaddama ban aji labari ba to duk abin da ya samu gare ni ni ne na wa kaina da kuɗi na karshe ma da na nemi to ina shaida su ta dan sanda sai suka tafi sai ka ce kuma in jira su za su dawo wannan ita ce barazanar da ta babba tunda sun zo har gida ne sun ishe ni sai kuma waccan wacce ta faru a gurin taron da aka yi a makarantar to duk da dai wannan ba zai hana ni gabatar da aiki ba amma dai dole na dan canza wasu abubuwan da nake na rayuwa wanda na saba yi kamar na ajiye motata da aka sani da ita kusan wani lokacin na kana ma fi yin yawo a ƙasa kamar yanzu ma nan inda na zuwa ƙasa na zo sannan kuma wasu lokutan inda nake zuwa ba na zuwa gaskiya sannan ban fiye kaiwa dare a waje ba ko da na kai dare a ofis to in na kan yi dabaru ne kafin na taho gida wannan dai yanzu shi ne halin da nake ciki Malam Nasiru ganin girman wannan barazana shin ko ka tuntuɓi hukumomin tsaro na nan Kano ka sanar da su halin da ake ciki? Eh, kai tsaye ban tuntuɓe su ba. Amma abin da na yi shine na tuntuɓi kakakin da 'yan sandan jihar Kano sai kuma na sanar da ofis ɗinmu. To nake tunanin ofis ɗinmu ne kamata a ce sun tuntuɓi rundunar 'yan sanda kai tsaye. na fi gudun kada mai wa ofis ɗin namu riga malam masallaci yasa na jira ta daina ga matakin da za ta ɗauka amma sun tabbatar min cewa babu wani abu in ci gaba dai da ɗaukar matakai na kiyaye kaina to ma'ana an ɗauki matakai kuma sun sanar da rundunar 'yan sanda. Malam Nasiru me kiranka da saƙonka zuwa ga sauran 'yan uwanka 'yan jarida da ko suna huskantar irin wannan barazana da kake huskanta musamman ganin cewa yau rana ce ta karrama 'yan jarida. Ajiya Halima kiran da zan ga 'yan uwana shine su ci gaba da jajircewa su tsaya kuma tsayin daka wajen gabatar da aikin su kan gaskiya da abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah in dai kai haka to sai ya zama ma aikin jarida sai ya zama yi mana jihadi ko da ka mutu kana yi ma sai ka samu sakamako fiye da wanda kake samu a zuciya. mai ni jarida jarida ba ba wanda ya ɗauke su waɗansu ana kashe su kadiri niyarsa hakan ba kai tsoro na ake mai ku yan jaridu maza mata na ji ba tsoro za ku ji ba ku watsa labarin ku sosai wanda ya ce zai bugun ku ko kuma zai yi ku ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kamar yadda muka ce yau maudu'inmu shine irin haɗarin da 'yan jarida kan fuskanta shin sharrin marasa gaskiya ne ko kuma yawan tone-tonen ɗan jarida kamar yadda muka ce 'yan jarida a fannin wato a faɗin duniyan nan ba a najeriya kawai ba kuma ba dangane da abin da ya shafi siyasa kawai ba akan komai sukan yi ƙoƙarin bayyana wa duniya halin da ake ciki amma sai ka ga wasu hankalinsu ya tashi saboda dalilai daban-daban wasu na ganin 'yan jarida sun cika shishige wasu kuma na ganin ai kokarin fallasa gaskiya suke to muna son mu ji ra'ayinku laifin ɗan jarida ne ko marasa gaskiya ga dukkanin alamu masu kiranmu na fuskantar matsaloli dangane da layukansu a kokarta dai idan aka kira a wani waje idan ba a samu shiga ba koko aka ji wayar tana da tangarɗa sai a matsa wani wajen daban watakila za a samu ingancin layi kamar yadda muka ce lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato maudu'in yau shine wato irin yadda 'yan jarida ke fuskantar haɗari shin sharrin marasa gaskiya ne ko kuma yawan tone-tonen 'yan jarida muna son mu ji ra'ayoyinku idan kun kira kun samu matsala dangane da layi sai ku matsa wani waje watakila za ku sami ingancin layi muna son mu ji ra'ayinku dangane da wannan rana ta karrama 'yan jarida amma ba wai kawai so muke ku kira mu ku karrama 'yan jarida ba so muke mu ji sahihin ra'ayin mutum mutum gaya mana abin da yake ganin shi ne ke na gaskiya ɗan jarida shi ke da laifi ko kuma marasa gaskiya da ba sa son a tona gaskiya ko kuma watakila yawan tone-tonen da ɗan jarida ke yi muna son mu saurari ra'ayinku this morning. To mun gode ma masu sauraronmu da watakila suka yi ta ƙoƙarin ganin sun kira suka samu tangarɗar waya mu ma nan daga dukkanin alamu ma wayarmu mun yi ƙoƙari dai mu ga me ike faruwa mun kasa gane kan abin wato dai matsala ce ta tangarɗar waya ga dukkanin alamu mun gode maku kar ku karwace ma wato wannan wato shirinmu na jin ra'ayinku nan gaba mun gode. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da naɗin sabon kocin ƙasar Kamaru Alexander Bilenga wanda ofishin ministan ƙasar ta Kamaru ya bada sanarwar sa a makon da ya gabata ya canji Volker Finke ne biyo bayan shan kashin da Leon Undoptable na ƙasar Kamarun suka sha ga hannun Super Eagles na tarayyar nigeria da ci uku da nema. A matakin neman cancantar shiga rukuna na tankaɗe da rairaya na wasannin ƙwallon ƙafa na kofin duniya na shekara 2018 waɗanda za su wakana ƙasar rasha ita ma jamhuriyar niger ta rantse da sai ta ga abin da zai hana mata kai a karo na farko a wannan matakin idan ko muka leƙa a ƙasar turai yanzu haka ana can ana gogawa a wasannin club club waɗanda suka kasance zakaru a ƙasashen su. kuma a rukuni na ɗaya sharkciyar donets tana gogawa da malmo yayin da real de madrid take kafsawa da paris saint germain a rukuni na biyu kuma psv eindhoven tana gogawa da wolfsburg ta ƙasar jam. jamus yayin da manchester united ta ingila take can tana kamsa da sai sk moscow ta rasha a group sai kuma fc astana ita ke darzawa da atletico madrid ta kasar spain sai kuma benfica ta lisbon ta kasar portugal tana can tana kasa ɗiyan danya da ita da galatasaray ta kasar turkiya haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shangoriyar niger. sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ilimin ɗiya nasara ce ga duk ilahirin al'umma kuma a duk shekara ɗaya da ya ta yi tana neman ilimi akwai hasashen cewa samun abin hannunta zai karu da kimanin kashi goma zuwa ashirin a cikin ɗari. kuma saboda haka akwai zaton cewa iyalanta da al'umma za su amfana da kimanin kashi 90 na arzikin nata. 'ya'yan mace mai ilimi ba su cika mutuwa kafin shekaru biyar ba idan aka kwatanta da 'ya'yan matan da bata samu ilimi ba kuma sun fi yiwuwar zuwa makaranta fiye da 'ya'yan wacce ta samu ilimi ba 'ya'yan mata da suka yi karatu sau tari sun fi taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasashensu da kuma taimakawa waɗanda ke fama da talauci fiye da 'yan mata miliyan 62 a faɗin duniya ne ba su zuwa makaranta da wasu miliyoyi kuma ke ƙoƙarin ganin cewa ba su bar makarantar ba. Domin faɗaɗawa 'ya'ya mata damar ƙaro ilimi, ƙasar Amurka ta ƙirƙiro da wani shiri mai suna Let Girls Learn, wato a bar 'ya'ya mata su yi karatu. Wasu hukumomin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka haɗa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka suna aiki tare don magance ƙalubalen da ke kawo wa 'yan mata cikas wajen kammala karatunsu. a Pakistan ba karamin kalubale ba ne ga 'ya mace ta je makaranta ya Allah ko rashin kuɗi ko makarantar na nesa ko kuma wani kawai yana ganin cewa bai cancanta ta samu ilimi ba. Shi ya sa Michelle Obama da Maryam Sharif 'yar shugaban kasar Pakistan suka kaddamar da shirin a bar 'ya'ya mata su yi karatu a watan Oktoba da ta gabata a kasar Pakistan. Shirin zai samar da Dalan Amurka dubu saba'in da zai taimaka wajen ilmantar da 'yan mata biyu 'yan shekaru tara zuwa goma sha tara. Shugabar gudanarwa na Hukumar Raya Ƙasashe Masu Tasowa ta Amurka, Alphonsus Lenhard, ya ce idan mata suka samu ilimi suna taimakawa iyalansu, al'ummomi da ma ƙasa baki ɗaya. amurka a shi take da ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin kasar pakistan da kawayenta a duniya domin tabbatar da ganin cewa 'ya'ya mata sun sami ilimin da ya dace sharhin muryar amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar ta amurka yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya amman a taƙaice. to wata na'urar tauraron dan adam din sojin kasar amurka ta gano wani tashin wato tiriri da ya auku a daidai lokacin da jirgin saman rasha ya fada yankin sinai a karshen makon da ya gabata a masar sai dai kuma sun ce har yanzu ba za a ce ga takamaiman abin da ya haddasa hatsarin ba yayin da ake kore yiwuwar cewa wani makami mai linzami ne ka kabo jirgin wanda ya dare a sama ya kuma kashe dukkanin fasinjoji sama da 200 da ke cikinsa. sa amma kwararru amurka sun gaya kafafun yada labarai cewa tiririn da aka gani ka iya nuni da cewa akwai wani mummunan abu da ya faru a cikin jirgin sun kara da cewa ta iya yiwuwa bam ne ya tashi ko kuma injin din jirgin ne ya kama da wuta ko wuta ce ta tashi a cikin sa ko kuma ma faɗuwar sassan jirgin ne ya sa wato aka samu wannan tiriri To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku, ga saƙon fatan alheri ga kwamitin dattawan majami'ar ikwa ta wurno a jihar bauchi da ke shirin gudanar da taron haɗin kai da kuma karrama wasu magabatan yankin daga ranar asabar zuwa lahadi wato bakwai zuwa takwas ga wannan watan daga karfe bakwai da rabi na safe a majami'ar ikwa wurno allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa a cikin nasara amin ga kuma saƙon ta'aziyya ga iyalin marigayi mr david oyewumi wanda za a yi jana'irinsa ranar juma'a a garin ikurun a jihar oshun allah ya ji kansa yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni da julie lester gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyar mu nashwan kale ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.